This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan wunan. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragamar wannan shiri a daidai wannan lokacin. Amma da farko ga kanan labarai. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce waɗansu ƙarin mutane 84 sun mutu a Afirka ta Yamma sakamakon kamuwa da cutar Ebola. rundunar sojin ƙasar ukraine ta ce ta gano gawarwakin waɗansu farin kaya goma sha biyar da ke aikin cikin ayarin 'yan tawaye masu ra'ayin rasha kana rundunar sojin iraki ta ce ta fara kai farmaki da nufin kakkaɓe ƙungiyar mayakan islamic state A rahotannin namu za ku ji cewa ana nan ana ci gaba da sa'in da likitoci da gwamnatin Najeriya. Ai dama ita wannan gwamnati kowa ya san gwamnati ce ba ta da wani tsayayen al'ada da kuma damuwa da abun da ya damu al'umma ta da kuma ya kasa da kishin A jihar Adamawa kuma har yanzu dai tsugun bata kare ba a dambarwar siyasar da ake yi. ya mun sani dama ya yi wanda ba saboda yana neman mulki ne idan ka duba duk abubuwan da suke faɗa yake ce mai girma gwamna duka abubuwan ba suke ba in muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma ga abin da ke wakana. kuma in muka zauna haku a ake ya kamata a soya man bagazan amma kaji yanzu neman ta da zamna tsaye shine suke ce maka za a sayan ma president a Nijar za a sayan ma jirgi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya amma duk sai bayan labaran duniya yanzu ga abin da duniya ke ciki. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran. Hukumar lafiya ta duniya ta ce waɗansu ƙarin mutane 84 sun mutu a Afirka ta yamma sakamakon kamuwa da cutar Ebola. abinda ya kai adadin waɗanda suka rasu da cutar zuwa 1,229. Hukumar lafiya ta sanar yau talata cewa ana kyautata zaton adadin waɗanda ke ɗauke da cutar ya kai 2,240 wanda ya hada da 113 sababbi da aka ba da rahoton kamuwarsu makon da ya gabata. Galibin waɗanda suka rasu na baya-bayan nan dai na daga ƙasar Liberia ne inda hukumomi suke ƙoƙarin shawo kan cutar. Ranar Lahadi akalla mutane goma sha bakwai da ake kyautata zaton suna ɗauke da cutar Ebola. Suka arce daga wata cibiyar da aka killace su da ke Morovia bayan da waɗansu 'yan fashi ɗauke da bindigogi suka kai wa cibiyar hari suka wawushe ta. kamfanin dillancin labarai na reuters ya ambaci ta bakin wani kakakin gwamnati cewa an gano dukkan mutanen goma sha bakwai an kuma mai da su wata cibiyar jinya ƙungiyar likitocin agaji dr without borders ta ce ta buɗe wata cibiyar kula da waɗanda ke ɗauke da cutar ebola mai gadaje 120 a monrovia an rufe galibin asibitan birnin ne sabili da fargaban yaduwar cutar ebola da likitoci da kuma ma'aikatan jinya ke yi Rundunar sojan ƙasar Ukraine ta ce ta gano gawawwakin waɗansu farin kaya goma sha biyar da ke cikin ayarin 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha. Kakakin rundunar Andriy Lysenko ya ce an dakatar da yunkurin gano ƙarin gawawwakin sabili da ƙazamin faɗa da ake yi a gabashin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kiev ya ce mai yiwuwa ne an kashe mutane da dama da suka hada da ƙananan yara a lokacin da makaman roka ƙirar Rasha da kuma makaman roka da aka harba suka afkawa ayarin da ke ƙoƙarin ƙauracewa yankin da ake fada kusa da birnin Luhansk. Wani shugaban 'yan aware ya musanta kai wa farin kaya hari ya kuma ɗora alhakin kan dakarun ƙasar Ukraine. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Marie huff ta yi Allah wadai da harin da aka kai. ta ce farin kaya da basu ci ba basu gani ba da ke kokarin kauracewa wurin da fadan ya ake fadan sun rasa rayukansu mrs haf ta ce amurka ba ta da tabbacin wanda ya ɗauki alhakin kashe waɗannan mutanen rundunar sojan iraki ta ce ta fara kai farmaki da nufin kakkaba kungiyar mayakan islamic state daga birnin tikrik da ke arewacin kasar jami'ai sun ce an fara kai farmakin ne yau da asuba da nufin kwace birnin wanda shine garin marigayi shugaban kasar iraki hussein saddam hussein jiya litinin rundunar sojan amurka ta taimakawa da karin iraki da na kurdawa kwace wata madatsar ruwa mai mahimmanci wadda ke arewacin kasar daga hannun 'yan sunni masu tsatsauran ra'ayin addini shugaban amurka barack obama ya ce da mayakan sun wato da waɗannan mayaka sun gota madatsar ruwan nan to da ya haddasa ƙazaman ambaliyar ruwa a kudancin iraki ya hallaka dubban mutane mr obama ya ce amurka tana ganin gagarumin cin gaba a iraki da ke taimakawa wajen tilasta mayakan ja da baya da kuma samar da makamai da tallafi ga kurdawa da kuma dakarun iraki a birnin geneva cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana shirin aiwatar da wani gagarumin shiri na sake tsuguna da kimanin mutane dubu ɗari biyar da suka rasa matsugunansu a arewacin iraki labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka Masu zanga-zanga da 'yan sanda sun kwana suna fito mu gama a birnin Ferguson na jihar Missouri a tashin hankali da ake ci gaba da yi biyo bayan harbi da kashe wani matashi bakin fata da baya dauke da makami da wani dan sanda farin fata ya yi. 'Yan sanda sun yi amfani da harsasan roba da barkonan tsohuwa kan mutanen da ke zanga-zanga a titin Ferguson, inda zanga-zangar lumana ta rikide ta zama rudani. masu zanga-zangar sun rika jifar 'yan sanda da suke rike da manyan makamai da kwalabe da kananan bama-bamai jami'an sun ce an kai masa kazaman hari sai dai ba su yi harbi ba ko su ɗaya an ba da rahoton jiwa mutane biyu rauni daga cikin masu zanga-zangar masu zanga-zangar da dama sun bijirewa umarnin 'yan sandan da ke nema su bar wurin aka kuma kama mutane 31 'Yan sanda sun ce galibinsu suna zanga-zangar lumana ne, yayin da waɗansu tsiraru suka mai da ita ta zamo tashin hankali. Ana ganin dogarawan wanzar da zaman lafiya na ƙasa a cikin dandazan sun isa jiya Litinin domin mara wa 'yan sanda baya, yayin da ake ƙoƙarin shawo kan tashin hankalin da aka shafa kwanaki ana yi bayan da aka kashe Michael Brown ɗan shekaru 18 ranar 9 ga wannan watan na Agusta. To daga ƙarshe dangin Paparoma Francis uku sun mutu a wani haɗarin mota a Argentina. Ɗan kawun na Paparoma Horacio Bongolio yana tafiya ne a London Condoba na tsakiya lokacin da motarsa ta daki wata roka a baya. ‘Ya'yansa maza biyu, ɗaya ɗan wata biyu da haihuwa ɗayan kuma ɗan shekaru takwas da kuma mahaifiyarsu suka mutu a wannan haɗari. hotunan karamar motar da iyalin suke ciki dai ya nuna rabin wato gaban motar ya makale karkashin motar dakon kayan mangolio dan shekaru 38 yana kwance a asibiti a halin yanzu shi dai dan marigayi dan uwan fafaroma francis ne labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Rahoton farko a taskar rahotannin namu za ku ji cewa likitoci na nuna rashin amincewarsu da dakatar da wasu abokan aikinsu da aka yi da kuma koken da suka yi ga gwamnati da ta saman masa kayayyakin aiki musamman a kokarin da suke yi na yakar cutar Ebola ga abin da rahoton ya ce. a ci gaba da sa'in san da ake yi tsakanin likitoci da gwamnatin tarayyar najeriya likitocin sun yi zanga-zangar lumana a asibitin koyarwa da ke idi araba a nan birnin iko wannan zanga-zangan dai kwatankwacin wanda suka yi ne a fadar gwamnatin tarayyar najeriya kuma suka ce ba gudu ba ja da baya likitocin da ke dauke da kwalaye da ke da rubuce-rubuce iri daban-daban wanda suke cewa korarsu bakin aiki tatsuniya ce gwamnati ta samar da wadatattun kayan aiki kayan ta gyara asibitoci sa'ilin ta ba su allowance allowance inda suka nema likitocin suka ce da gangan ne gwamnati ta yi da samar da kayayyakin da ake bukata a asibitocin najeriya domin kafa hujja na jami'an gwamnati su rika zuwa kasashen wajen ragaita da sunan neman magani wanda sau sautari kudin gwamnati ake amfani da su haka kuma sun ce cewa an kore su ba zai firgita su ba idan ma gwamnati za ta sake shawara ta shiga tattaunawa da su da ya fi mata alfanu suka ce wannan mataki da gwamnati ta dauka tamkar bugawa zana kwano ne ga dai abinda shugaban likitocin jihar lagos dr adeniki akan bike cewa abin da gwamnati ke kokarin yi shine ta ga cewa ba kwararru a cikin asibitocinmu to wannan ba za ta yiwu ba gwamnati ta kwana da sanin cewa rudu take yi shi ma dr akinsan ya gafar daya daga cikin likitocin ga abin da yake cewa the federal government of nigeria the minister of health that wannan abu da gwamnati ta ce tana son ta yi muna faɗa wa gwamnati da minista da babban murya ba za ta yiwu ba don haka su sake shawara su maido da likitocin nan su dubu goma sha shida suke cewa sun kora sai dai koya jama'an gari ke kallon wannan al'amari dr abubakar sadiq mai sharhi akan al'amuran yau da kullun cewa yake yi ai dama ita wannan gwamnati kowa ya san gwamnati ce ba ta da wani a al'amura da kuma damuwa da abun da ya damu al'ummar ta da kuma yan kasa da kishin su in ba haka ba kuma ta ɗaya na biyu ne duk koran likitocin na babu mutumin da yake zuwa asibitin gwamnati ko wani asibiti a ma kasar nan tukuna. wasu daga cikin abubuwan da likitocin ke nema gwamnati ta yi musu sun hada da samar da ofishin babban likitan hida na kasa cire taken likitocin tuntuba a matsayin lakabin kwararrun likitoci kana a samu su allowance allowance na haɗarin aikin su sai kuma a samar da likitoci da ke zaune cikin asibiti amma fa su zama masu cin gashin kansu sai dai a wuri daya gwamnati ita mata ce ba gudu ba ja da baya domin ko dalilin da ya sa ta ɗauki wannan mataki shine akwai matsala da shirin na kwararrun likitocin ha kuma dama likitocin ba su da hannu cikin yaki da ake yi da cutar ebola don haka su sha zaman su ba wani abu da rashin su zai canza a wajen yaki da cutar ebola sai kuma an jiwo ministan kiwon lafiya farfesa onyebuchi cikuna cewa masu fama da cutar ebola da ake jinya suna samun sauki ainihin. domin ko mutane hudu aka sallama daga cikinsu a halin yanzu ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria madalla ladan ibrahim ayawa kenan daga birnin eko a jihar adamawa kuma dambarwar zaben cika gurbi na kujerar gwamnan jihar adamawa ta sake ɗaukar sabon salo inda 'yan majalisar dokokin jihar suka fito suna marawa mukaddashin gwamnan jihar baya wanda ma shine kakakin Majalisar ahmadu umar Fentiri. yanzu haka wata sabuwa ta sake kunno kai game da zaben cika gurbi na gwamnan jihar adamawa inda yan majalisar dokokin jihar suka bayyana goyon bayan su ga kakakin majalisar dokokin jihar wanda a yanzu ma ke rike da kujerar mukaddashin gwamnan jihar ahmadu marufin da a yanzu ke son yin tazarce su da yan majalisar sun bayyana haka ne yayin da mukaddashin gwamnan jihar ya ziyarci sakatare jam'iyyar pdp don bayyana aniyarsa na tsayawa takarar kujerar gwamnan batun da a yanzu ma ya jawo ce kuce mista adamu mukammali da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin jihar adama ya ce fa suna nan daram na cewa sai fintire zai ce ai ba wai mu muka yi dokokin najeriya ba dokokin najeriya suna nan kamin ma house ta fara bincikenta har su zo suka yi muka aka karsar da abubuwan da yake majalisa wannan dokan kasa ne ta amince zai faru haka ba wai yan majalisa ne suka rubuta suka ce ga yanda za su yi ba a wai goyon bayan da kuke shi a mukarishin gwamna na cewa ya zace na wasu na ganin kanci dama abin da kuke na ma kuka aikata eh ai yanzu kan mutane adamawa ne ba wai majalisa ba ne. ba mutane ba majalisa kadai ne za su yi zabe ba kuna goyon bayan sa ne zace eh to muna goyon bayan sa don mu gani yana da kyakkyawan niyya mutum ne kuma wanda a kwanaki kaɗan da ya yi a gwamnati mu gani ya aikata abu da al'umman adama suke so wannan fana zuwa ne yayin da ma jam'iyyar adawa ta apc a jihar ke ma cewa daman da wata manufa aka tsige musu gwamnan su murtalan yako alhaji amal lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar adamawa to ai dama fam da ya mu mun sani dama ya yi wanda ba saboda yana neman mulki ne idan ka duba duk abubuwan da suke faɗa yake ce mai girma gwamna duk abubuwan ba haka suke ba yana bata mai girma gwamna saboda dama shi kuɗin mulki yana so tsaya mulki ya ce maka ah, gwamna ya yi kaza gwamna ya kaza kuma dukkan maganganun karya ne kuma ya yi amfani da membobin house ba ne da yake su ma ina karatun su ya karanci ya amfani da su yasa suka je suka yi abubuwan da illegal abubuwan da ake faɗa baya kan doka suka cire mai ginawa gwamna kan ƙarya su suna kamar suna yi don saboda kansu ne bai san suna bai san yana amfani da su bane don yana son mulki to ko shin ma mai masana haka shari'a da kuma sauran kungiyoyi ma ke cewa game da tsayawa takarar mukaddashin gwamna barista da joshua wigra na ma cikin shugabannin kungiyar ci gaban adama na adama progressive people movement kai kana kakakin majalisa ka shugabanci 'yan majalisa suka tsige gwamna aka sa mukaddashin gwamna ya yi murabus allah ya yi ka zama gwamna mai riko yau sai ka zo ka ce kai ma za ka zama ɗan takara wannan halin gaskiya bai halin da taku ba domin gobe wani sai ya zanna ya yi koyi da wannan gwamna bai ci ba bai sha ba domin eh, kakakin majalisa da wasu 'yan tsiraru a cikin majalisa suna son su rike gwamnati sai a je a kirkiro laifuffuka a cire gwamna. To sai dai kuma ita ma jam'iyyar PDP a jihar Adaman ta bakin sakataren ta barista ce shau ta fa tare da irin da ake yi na cewa tana goyon bamu karshen gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintiri da ya zace. Eh to ni dai na tabbata cewa bisa ga sani na eh, executive na jam'iyyar ta jihar adamawa na jam'iyyar pdp za mu yi iya gwargwadonmu mu tabbata cewa mun yi kamanta gaskiya tsakani da allah ta yadda za mu yi kuma shine za mu tabbatar an yi zaɓe tun da kuri'a wanda ya fi samun kuri'a shi ya ci zaɓe don haka mu a matsayinmu na shugabannin jam'iyya mu iyaye ne kuma mu alkalai ne alkali kuma ba zai taba cewa yana goyon bayan mutum ɗaya ba don haka za mu yi ƙoƙari iya mu. mu tabbatar cewa an yi zaɓe kiri da muzu ba kama wani an dora ba. Yanzu da yanzu da ido ne a gaida wani dambarwa za ta kaya yayin da hukumar zaben Najeriya a INEC ke fasaka ranar goma sha na watan Oktoba a matsayin ranar da za a gudanar zaben cika gurbi na jihar Adamawan. Ibrahim Abdullah Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma za mu leƙa makwabciyar ƙasa jamhuriyar Nijar. Inda ɗazu-ɗazun nan Majalisar Dokokin ƙasar ta kammala wani zaman gaggawa da gwamnatin ƙasar ta buƙaci a yi zamanta domin sake duban batun kasafin kuɗin ƙasar. To amma sai dai a yayin da ake hakan wata takaddama ta barke akan batun sayan wani sabon jirgi wa shugaban ƙasar wanda 'yan majalisun adawa suka ce an yi hakan ne ba tare da amincewarsu ba. ga abin da rahoton ya ce. Tsawon kwanaki dai ne 'yan majalisun dokokin kasar ta Nijar suka shafe suna ta tafka muhawara kan batun sake duba kasafin kuɗin ƙasar ta Nijar da gwamnatin ta aiki a gaban majalisar domin sake yi masa kwaskwarima. Dalilan da gwamnatin ta bayar na ɗaukar waɗannan matakai su ne na ganin cewa kasafin kuɗin na iya fuskantar wasu matsaloli waɗanda suka shafi ƙaruwa ko kuma akasin hakan na kuɗaɗen da majalisar dokokin ƙasar ta sharta ko kuma ta amince da gwamnatin ta kashe a wannan shekara ta 2014. honorable sani bukari zilli dan majalisar dokokin jam'iyyar pnds tarayya ne mai mulki dama ko da yaushe in aka zo aka ce ga birje an fito shi to in aka gani abin da aka yi tamahani ba ya shigo ba tunda sai da izinin majalisa za a kashe wannan kuɗi mafari kenan ne aka hango tun kan cewa gashi sabon abu ya shigo gashi wani abu wanda ake jira ba za a samuwa ba to shi ne muka samu muka hanima muka gyara. A ka'idance dai majalisar dokokin Nijar ita ce ke sha ta iya adadin kuɗin da gwamnatin za ta kashe ta hanyar doka wacce kundin tsarin mulki ta baiwa ita majalisar izinin yin haka. To amma sai dai a yayin da ake kammala wannan taro na gaggawa na majalisar dokoki wata sabuwar takaddama da ta barke shine na batun sayan wani sabon jirgin sama ga shugaban kasa Muhammadu Isufu wanda 'yan adawar kasar ta Nijar suka ce gwamnatin na son ne ta laba ga sabara ta harbe kasana kawai. honorable tijjani abdulkadiri dan majalisar dokoki ne na jam'iyyun gungun kawancen da ke adawa a majalisar dokokin jamhuriyar niger gwamnati ta tambaye a bata izini eh, na ta kashe miliyar bakwai don tambayoyi jirgin shugaban kasa runfa kace a wani irin zance ne wannan kuma yaushe aka yi zance yaushe shugaban kasa ya samu jirgi haye mishi runwa aka ce a ai wannan jirgi ko hayan kari nan da wata biyu za ku za ku gani shi yi wa a baka kuɗi ka sai riga ka ta ka sai takalmi idan kai haka ka sa'a duka haka duka ƙasa ta ce kuma wannan sayan jirgi ba a shiga ga'ida ba sayan jirgi ba sayan aya bane kenan ya kamata in za a sayan jirgi musamman ma kamar kuɗaɗe kamar wanga in za a kashe su a ce an ta an su jirgin da kamata ba ta ba wani dan kicere can ba wanda shi kan kan shi bai saman mene al'amarin jirgi ya ta so kalaman da dan majalisar dokokin jam'iyyar PNDS tarayya honorable Zilli ya ce rashin ta faɗi ne kawai ke ga yan adawar kasar. abin da ya dame su cinikin jirgi ne shine suke dibi in babu jirgin nan kuma in muka zauna hukunci ake ya kamata a soya man bagazan amma kaji yanzu neman ta da zamna tsaye shi ne suke ce maka za a sayan ma president a Niger za a sayan mu jirgi tun dai rahotanni suka ce an riga an sayi jirgin kuma nan da yan watanni kalilan zai sabka a filin saukar jiragen saman jihar Hamani da ke birnin Yamai jirgin da yan adawar suka ce an saye sa ne ta rauniyar hanya ba tare da sanin su ba to kowane mataki ne yan adawar za su dauka a gaba kan sayan jirgin Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. An gaishe ka Abdullahi Mamma amadu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Yau ma muna tare da Mrs. Comfort Alfred Pukuma ɗaya daga cikin mata goma na jihar Adamawa da suka kafa ƙungiyar Ten Sisters ta mata manoma da niyyar tallafa ma kansu da kansu da kuma taimaka ma matan da mazajensu suka mutu suka bar su da marayu. ba cin yau ba na gobe ballantana kuma kuɗin biyan karatun yaran. Idan kuna biye da mu a makon jiya kun ji Mrs. Comfort ta yi bayani inda ta ba da dalilan da suka karfafa musu gwiwar kafa wannan kungiya. A yau za ta ci gaba da gaya mana irin noman da suke yi. So noman dai ya kunshi guda biyu. Ɗaya za mu je gona, biyu muna da irin su kiwon kaji wanda mata sun iya yi. domin ga wahala da mata suke sha tun ba mazajen mazajensu sun mutu ba ko sun yi aure wayancan maza ba za su yarda su ah, rike wayancan ya mm. fi lahi ba so mata suna cikin wani damuwa mm. shine ya sa muka gani goma mu tara kawunansu mu bayana musu mu dan angaza musu idan mu masu mazan muna cikinsu muna dan taimaka musu da shawarwari suna gani kuma mu muna yi mm. to mu ma da wanda suna an gaza mana muna yi ballantane su su ma sai su samu kwarin gwiwa yawa mm. shi yasa mm. muka shiga ciki mm-hmm. muna noman su kaji da aledu domin idan mun samu takin su za mu je kuma mu sa a cikin gona kin gani haka to za mu dan tara a kowa za mu ce za ta kawo ko buhu daya ko rabin buhu za mu dan aje a store domin da damuna sosai wa'anda ba su da karfi sosai shi ne za mu dan an gaza musu kaɗan-kaɗan da shi kuma. Yawwa, to Mrs. Comfort ganin cewa a wannan zamani an mai da hankali sosai akan noman kihi, shin ko kun jarraba wannan noma na kihi? Eh, ana yi, ana yi noman kifi, ni ma dama ina so in yi zuwa nan ne, ni ina so in haɗa kifi da kaji. Hmm. To, zuwa nan ne ya sa amma ina addu'a in Allah ya mayar da ni gida lafiya zan yi shi domin wannan noman kifi na na gani wa'yansu sun yi akwai fita. Shin ko kin samu wani horo na musamman akan wannan noman kihi shin ko kun taɓa haɗuwa da wasu masana da suka yi muku bayanai akan yadda ake noman kihi? Eh, akwai awa, awa, nuna akwai inda na samu koye su wannan daga mu ya aika local government by local government a koya wa mutane mm. to kin sani shine na ce mm, bari in je dai in ga abu to da na gani ya yi shine ya sa da na koya na zo ina practicing nashi dama sai noma ne tsantsa kawai nake yi amma yanzu na hada biyu da kaji da noman kifi yawa da, eh. da kaji yanzu da noman kifi ina so in yi su mm. da tafiyan gona Mm. haka ne muke yi mm. e, eh, yawa to malama comfort kamar shekara nawa kenan da kuka fara wannan aiki na noman taimakon kai da kai yawa yanzu ya kai shekara a uh, 2000 and and ten muka fara eh shekara kamar hudu kenan eh yawa zuwa yanzu ya zaki iya kimanta irin nasarar da aka samu eh gaskiya akwai nasara a ciki domin da yawa wayannan mataye yanzu suna zaman kansu kuma 'ya'yan nan suna makaranta kuma kin sani a wurinmu idan ki kafin ki samu makaranta mai kyau ma yaro sai kin biya makarantar gwamnati baya tafiya kamar yadda makarantar da ana, ana ce private nan na biya ba na biya mm. to kuma kowa yana so ai ya ga yaronsa ya samu background mai kyau to shi ya sa abin ya sa mu mu yi kwazo domin mu ga mu kuma su ma sun samu background mai kyau domin ba abin da za ka bar wa yaro kamar gado fiye da ka ilmantar da shi. Sosai. Eh shi ne. Yau wato a harko-harkon da kuka yi tunanin kafa irin wannan kungiya malama comfort kun nemi taimakon gwamnati ne da sauran kungiyoyi ko ku ya ku ne kai kuka haɗa kai kuka kaddamar da wannan kungiya kuka ci gaba da aiki. A'a ba mu ne ba ko mu ne ba za mu samu ba ai saboda haka mun yi mu a mu muka yi mu muka shawarta muka yi abinmu. Mun je mu kikiro mata mu faɗa musu a lokacin da mun fara mu abokanai ne kamar ana ce ten sisters. Mm. So muka ce to me za mu taimaka wa matayen nan wanda mazajensu sun mutu. Sai muka haɗa ma kanmu muka yi taxin kanmu muka haɗa wannan sai muka fara taimakonsu. To kin gane idan kin fara taimakon mutum ko kin je kin gaida mutum washe gari kin je kin gaishe shi ai hanya ya budu domin ku ku rika hurɗa da shi mhm. to a ta haka ne fa muka samu hankalinsu muka jawo su ba maraya sai raggo in ji masu iya magana kuma da namu gara nawa da fatan sauran matan da ke jin mu yanzu haka za su yi koyi da su Mrs. Comfort su ma su tashi su nemi na kansu su dogara da kansu ba sai sun yi allazi wahidin ba ko sun yi 'yan ƙaramin murya. Za mu ci gaba a makon gobe da izinin Allah, yanzu a madadin Mrs. Comfort da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe sha 11 da kusan minti 23. Yanzu ga wannan sakon Dandalin VOA. Masu sauraron mu albishirinku. Sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa akan wayoyin salula da kwamfutar hannu dare da rana wato. Dandalin VOA. dandalin VOA. Tana gudanar da gasar kacici-kacici inda a kowane mako mutane goma za su sami kyautar rigunan zamani masu kyau na dandalin VOA. Ku ziyarce mu a dandalin voa.com domin samun cikakken bayani na wannan kacici-kacici da kuma yadda za a shiga. Dandalin VOA. To madalla Kafin mu karkare yanzu ga takaitattun labaran duniya. Maryam hukumar lafiya ta duniya ta ce waɗansu ƙarin mutane 84 kuma sun mutu a Afirka ta yamma sakamakon kamuwa da cutar Ebola. Abin da ya kai adadin waɗanda suka rasu da cutar zuwa 1,229. Hukumar lafiyar ta sanar yau Talata cewa ana kyautata zaton adadin waɗanda ke ɗauke da cutar ya kai 2,240 da ya haɗa da 113 sababbi da aka ba da rahoton kamuwarsu makon da ya gabata. Galibin waɗanda suka rasu na baya-bayan nan dai daga ƙasar Liberia ne, inda hukumomi ke ƙoƙarin shawo kan cutar. ranar lahadi ma akalla mutane goma sha bakwai da ake kyautata zaton suna dauke da cutar ebola suka arce daga wata cibiyar da aka killace su da ke morobiya bayan da waɗansu 'yan fashi dauke da bindigogi suka kai wa cibiyoyin hari suka wawushe ta to sai dai kamfanin dillancin labarai na reuters ya ambaci ta bakin wani kakakin gwamnati na cewa an gano dukkan mutanen sha bakwai an kuma mai da su wata cibiyar jinya To madalla masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu ba ku dama ku kira don ku bayyana ra'ayoyinku akan batun yajin aikin da likitoci ke yi. Shin ko menene makoman marasa lafiya? Yanzu a madadin Grace Alheri Abdi da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Doris Datson da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniya mu Ms. Tian ni Maryam Dauda nake cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.